'yan bindigar sun kai samame ne a wani babban shagon da ake matukar hada-hada da ke yankin karamar kumar karu a jihar nasarawa da ke dab da abuja babban birnin tarayyar najeriya inda shigarsu ke da wuya suka buɗe wuta take kuma suka hallaka mutum hudu abin kuma da ya karata da hankalin mazauna wannan yanki kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa dsp ramhan nansel ya mun karin bayani mun samu rahoto cewa wasu 'yan bindiga sun shiga wani shago kuma sun buɗe wuta a kan wasu masu tsaye a shago da aka samu rahoto, kwamishinan 'yan sanda cp umar shehu na dada pscmni a gurguje ya tura 'yan sanda zuwa gurin da isowansu sun ga mutum hudu a kwance aka ibe su zuwa asibiti likita ya kuma dube su ya kuma ba da cewa ya kuma ba da na'am cewa rai ya riga ya fita aka kuma aje su a asibitin wato a mortuary din asibitin a cewar kakakin 'yan sandan kawo yanzu tuni bincike yayi nisa shi kwamishinan 'yan sandan ya turo mataimakinsa na sashin bincike-bincike wato deputy commissioner of police in charge of state criminal investigation department ya turo shi zuwa gurin da mutanensa majalisa don su ci gaba da bincike so yanayi da ake ciki kenan ana kan bincike dr yahuza ahmad getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro shi wannan hari da aka kai a shago a maraba a yankin jihar nasarawa don da abin da aka fi sani shine ana samun kwakwal laifuka a watanni na uku na karshen shekara da ake cewa wato yan bamans to amma sai gashi wani abu ya zo sabon abu ya faru a cikin watan janairu na sabuwar shekara wanda ba a cika samun irin waɗannan abu haka ba ba akwai rauni matuƙa daga ɓangaren jami'an tsaro duk da yanayin cinkoso da ake da shi na yawan ababen hawa da yawan al'ummu da wannan yankin yake da shi an zo an iya aikata irin wannan laifi har sun yi nasarar kashe mutane har guda hudu kuma sun ɗauki abubuwan da suke bukata kuma har sun tafi yar manuniya tana ƙara nuna ƙara lalacewar al'amura na tsaro waɗanda suke ƙara tinkarar wato birnin tarayya abuja yan sanda a jihar dai na ƙara neman haɗin kan jama'a don inganta sha'anin tsaro a wannan yanki muna kira ga al'umma jihar Nasarawa aikin tsaro ba dai aikin 'yan sanda kaɗai ba muna roko su ba mu haɗin kai gurin ba mu information. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin tsakiyar Najeriya da ke fama da kalubalen tsaro iri-iri. a baya dai an taɓa sace tsohon mataimakin gwamnan jihar an kuma sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke babban birnin jihar da kuma ƙarin wasu ɗaliban firamare a wani ƙauyen jihar an taɓa sace shugaban karamar hukumar keffi sannan ko a farkon wannan mako ma an sace shugaban karamar hukumar a a kuma dai wannan rana ne aka kai wannan farmaki a wannan babban shago. Jami'an tsaro a Najeriya dai na cewar na iya bakin kokarin su domin shawo kan matsalar tsaro a sassa daban-daban na kasar. Kokarin da masana ke cewa bai isa ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.